واذا راى الذين اشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعو من دونك فالقوا اليهم القول انكم لكاذبون idan mushrikai suka yi ido hudu da lahira da abubuwan bautarsu waɗanda suke bauta ma a duniya sai su ce ya ubangijinmu waɗannan su ne abokan tarayyar da muka kasance muna bauta ma koma bayanka sun faɗi haka ne domin su ɗora musu laifuffukansu sai Allah ya ba abubuwan bautarsu baki sai su yi musu raddi su ce hakika ku mushrikai makaryata ne cikin bautar ku ga abokan tarayya tare da Allah ai baya da wani abokin tarayya ballantana a bauta masa